Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar bukana Saraki ya mai da martani akan hukuncin da kotun koli ta yanke cewa ya fuskanci shari'a a kotun da'ar ma'aikata a bisa zargin yin ƙarya a lokacin da yake bayyana dukiyar da ya mallaka. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun Yusuf Olayonu mai magana da yawon saraki wanda aka rabawa manema labarai yana mai bayyana takaicinsa game da hukuncin inda ya jaddada cewa zai wanke kansa a shari'ar da ke tafe. Ibrahim El Sudi wanda yana mai baiwa saraki shawara a harkar shari'a ya ce kotun da'ar ma'aikata bai bi ka'ida wajen gurfanar da sarakin ba. Ka'idar shine cewar an yi confronting ɗinsa kuma caji an yi caji daidai. Wannan muna kalubalanta kuma doka ta yarda cewar mu kalubalance hakan. Idan ko kana kalubalantar hurumin kotu na sauraron caji wadda aka yi shi ba daidai ba to doka ta ce ba sai ka gurfana a gaban kotu ba sai an gama wannan idan aka tabbatar cewar eh lalle kotu tana da hurumi to shikenan sai ka gurfana ka fuskanci shari'a to me yasa ba zai yadda kwallon mangoro ya huta da kuda ba wannan kuma hurumin 'yan majalisa ne in yau suka ce ba sa bukatarsa shikenan za a cire shi amma babu wani mahaluki daga waje wanda ya isa ya cire shi yaya masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum irin su hassan saddau nake kallon wannan lamari ni a tunani na a daidai wannan lokaci ya gurfana ba da jin wani abu matukar ya san ya taka gaskiya yana kuma gadaran gaskiyar yake yi ba mu da wani haufi ni ba na zargin sa ban tabbatar da haka ba domin babu wani kotun da ta tabbatar da haka zuwansa shine zai tabbatar ko gaskiya ne ko rashin gaskiyar so zuwarsa kuma zai sa idan yana da gaskiyar zai kara farin jini idan ko da ma ba haka bane to kaga shikenan eh, sai mu ce umma ta da Aisha a wannan harkan a kwanakin baya can Kotun tarayya da ke Abuja ma dai bata amince da buƙatar Saraki na hana kotun da'ar ma'aikata tuhumarsa ba. Kotun da'ar ma'aikatan na tuhumar Bukola Saraki ne a bisa zarge-zarge goma sha uku. cikin su har da zargin kin bayyana kaddarorinsa da ya mallaka a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.